الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بآت دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو الصبر Eh, ɗaya ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da 27 ga watan biyar miladiya shekara ta 2017 a karatunmu na dare muna cikin suratul bakara jiya eh, ayan da muka fara bayani ba mu karasa ba sai lokaci ya kore sai muka dakata ta ina ganin eh, ba tare da bata lokaci ba na ganin akanta za mu ci gaba na bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وجعل Allah ya ce wa izistas Musa da eh, Allah ya ce Allah sallallahu Alaihi wasallam ka tuna ko ka ambata cikin wannan littafi na alkur'ani tarihin annabi Musa da mutanensa a lokacin da ya nema musu istisqa'i shine neman ruwa Allah ya ba su ruwa lokacin da suke cikin ati wato ɗemuwa sun shiga cikin tsanani na yunwa da kuma ishirwa to mutanensa sun roƙi annabi musa cewa ya roƙa musu Allah Allah ya ba su ruwa kuma dama su ma yahudawa suna da yakinin cewa Allah yana karban addu'an annabawa idan suka yi sai sa ma suka roƙi annabi Musa alaihi salatu wassalam can ya roƙa musu Allah Allah ya ba su ruwa to Musa ya roƙi Allah Allah ya ba su ruwa wajen saukar da ruwa din sai Allah ya sa annabi Musa ya yi wani abu tukunna kafin ruwan ya zo shine Allah ya ce na nadrib bi sakal hajara fanfajarat min husnata asharata aina qad alima kullu unasin masharabam. aka ce annabi Musa ya bugi eh, kowane dutse domin dutse jinsi ne kowanne ya buga duk dutsen da ya buga kawai ruwa da ya bulbula to je mun yi bayani cewa Allah da ikonsa in ya ga dama ba sai annabi Musa ya bugi dutsen ba ruwa dai zo eh, illa iyaka wannan ana son dan adam ya bi sababi kafin ya samu abu mahaifiyar annabi musa annabi isa kafin ta haife shi sai da mala'ika jibrilu ya zo furi a kirjinta ko a a wajen ajihunta kamun da ɗauki cikin annabi isa babu uba idan allah ya so da ƙudurarsa da iradarsa ba sai mala'ika jibril ya zo ya yi furi ba a da kun faye kun kawai sai ya kasance haka nan lokacin da annabi musa mutanen fir'auna suka biyo shi inda Allah ke cewa walan ma tara aljam'ani lamma tara aljam'ani musa Allah ya ce falamma tara aljam'ani kala ashabu musa inna la mudurakun kala kalla inna ma'i rabbi sayahdin lokacin da mutanen fir'auna da mutanen annabi Musa shine ashabu Musa suka yi ido cil ya kalli kowa sai mutanen annabi Musa suka ce masa ya Musa muna jin tsoron fa waɗannan mutane za su cin mana da su riske mana kuma sun cin mana da su kashe mu dama kuma sun gudu ne daga masar saboda jin tsoron fir'auna shirin da yake musu nabi musa ya ce a'a ba za su cin mana ba tare da ni akwai mahalicci na shine allah kuma zai tserar da mu kalla inna mai rabbi sayadi kuma allah ya tserar da shi ta ma yawa ne musa yawwa Allah ya ce fa ila Musa an idrib bi asakal bahara aka ce annabi Musa ya bugi wannan teku wato bahar al'amar da ya tsage biyu to nan ko annabi Musa bai buga ba Allah ya so da ikonsa da kun kogin da ya tsage innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah iyaka kawai in yana son abu ya zamo sai ce zamo kuma sai zamo tilas an gane wannan in ya ce kasance sai ya kasance da Allah ya ga dama manzala sallallahu alaihi wasallama ba sai ya bar makwancinsa ba ba sai ya bar gadarsa a madina ba Allah zai kashe masa duk kafiran zamaninsa amma Allah bai ga dama ba ka ce ya tashi eh? ka tashi ka yi yaƙi har ma Allah ce la tukallaf illa nafsaka eh? wa harridil mu'minina alal qital yawwa aka ce tashi yi yaƙi ka kuma kwadaitar da mu'minai game da yaƙi to wannan bin sabab ne so ga kai ma yanzu abubuwa na rayuwanka dole ka bi sabab in kana son kuɗi sai ka kama sana'a kar ce kwaram da kai kawai kana so ka yi kuma ka zama kwaram kana son haihuwa ya kai aure ko haka ne ce baka da lafiya ya ka sha magani duk waɗannan abubuwa ba su kore imani da da Allah ba an gane sabab ne haka na ka ce annabi Musa ya bugi wannan kowane dutse ruwa zai bulbula kuma haka kai yi da ya buga fanfajarat min husnata asharata aina sai ga idan ruwa ɗaiɗaiɗai ido goma sha biyu yana fitowa da ƙarfi shine infijar dama asbat su goma sha biyu ne ‘ya'yan annabi yakobo haula sha biyu ne waɗannan ‘ya'yansa sha biyu ɗinnan su ne suka yi zuriya kowa ya san haulan gidansu kowa ya san zuriyarsu an gane wannan to aka ce kowane zuriya su zaɓi idan ruwa ɗaya su sha ba turereniya ba faɗa ba hancini kowa ya san inda dai sha ruwansa wannan nema ne da Allah ya yi musu haka mu kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sababin samun ruwa shine a fita musalla inda ake idi a wajen gari a ji a yi sallah raka'a biyu da fatiha da sura sannan a yi hudu ba a juya riga wannan ita ce sunna duk malamai sun tafi akan haka sai malami ɗaya tak shine imamu abu hanifa yake cewa roƙon ruwa ba sai an je masallacin idi an fita wajen gari ba ba sai an yi sallah ba ba sai an yi hudu ba ci wannan duba a yi to idan abu hanifa ya faɗi hakan nan ba abun mamaki ba da dama akan ce musu ashabul ra'ayi sukan bar nassi su bi ra'ayinsu sau da yawa haka yi kamfani ya ma kawai da kajan ce ashabul ra'ayi ana nufin abu a hanifa wa ashabu sukan kama dalili mara ƙarfi su rike su bar dalili karara yanzu dubi hujjan da abu hanifa ya kama ita ce lokacin da balaraben ƙauye ya zo a fujajen ranar juma'a ya tarar da manzo Allah yana hudu ba ya mike ce ya rasulallah shuka ya bushe dabbobi na mutuwa ba ruwan sha ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa nan take manzo Allah a fujajen ya daga hannu ya roƙi Allah ruwa ya sako sai ga wani sati da ya dawo wannan mutumin ya dace ya manzon Allah gidaje na rushewa a tsirranmu suna faduwa ruwa ya yi yawa roƙi Allah ya rage ruwa ya gaji manzon Allah yana cewa hawalina hawalina ilal akam wal ashjar manzon Allah cewa akai kongoromin eh, daji a cikai bishiyoyin ruwan haka to nan hujja abubuwar cewa wannan shine dalilin cewa roƙon ruwa ba a fita wajen gari ba a sallah ba a hudu ba shine dalilin sa ai wannan du'a ne ajil ba za a bar hadisai karar ga sunan masu yawa in ma ba su kai tawatir ba na roƙon ruwa sahabbai da yawa sun roƙo manzo Allah ya fita ya roƙon ruwa ya fita ma ya shiga sutura na kaskanci ya gaggun sutura ya saka dan ya nuna kaskanci sahabbai sun bi shi an yi haka ban haka zamanin umar an yi zamanin abubakar an yi dukkan lokaci wai eh, addu'an roƙon ruwa ba sai an yi sallah ba to wannan abu hanifa ba a nan kawai ya tsaya ba akwai matsala ta janaza ma shine kaɗai yake tafiya cikin malamai cewa sallan janaza ba maganan eh, a yi alola ba sai an mata alola ba kawai in ka zo kawai ka sa ko babu alola kai ba saboda addu'a ne addu'a kuma ba ta bukatan alola ta amma tun da an kira ta sallah da kalma ta amun ba kuma abin da ya kassasa ta ita ma sai a yi mata alola kuma maza Allah ya mata alola sahabbai sun yi alola amma shi yace sallar janaza ba sai kai alola ba addu'a ne kawai kaga wannan shi kadai ne mai irin wannan ra'ayi a cikin malamai ya saba masu imamu malik ya saba mu abu eh, imamu shafi ya saba mu Za'i ya saba mu laisi ya saba imamu ahmad yanzu dubi matsala kan yin haka a cikin sallah man motsa yatsa abu ba shi kaɗai ne yake tafiya cewa ba a motsa yatsa ba a ma daga ta yi kawai kai haka da hannunka sai sai yanzu ka je aikin haji za ka ga mutanen india pakistan bangladesh indonesia sri lanka bama duk yawanci wannan suna bin masaban Imam Abu Hanifa ne ba za ka taɓa ganin wani ya yi haka ba ko ya mai tsaye da yatsa ta ga hadisi kuma ingantacce cikin nisa'i ɗaya ma cikin sayi musulun amma shi ba sa yi saboda nan akwai abubuwa da yawa wanda ka ga ya ke ce musu sahabar ra'ayi ta amma a duda haka sun suna ganin masaban kuma su kuma ita ce daidai ko gane bare suna ganin ita ce daidai kamar da dan malikiya yana ganin ba wani abu daidai sai masabarsa kamar da dan shafi'iya yana ganin ba wani abu daidai sai masabarsa kamar da dan hanbaliya mai bin imama mai yana ganin ba daidai masabarsa to amma me zai hada kan musulmai dalili kawai dalili kawai shine dalili kowace masaba a dube ta akan kowace matsala meye dalilinta meye hujjanta in akwai dalili karara sai a ɗauka in babu dalili ba sai musu ra'ayi ra'ayinsu kowace masaba in kana bin ta ɗaya bayan ɗaya kana karanta littafansu sai ka samu akwai wurin da tsagoron ra'ayi ne kawai babu nassi sai dai uzurin da aka biyo malaman ɗayan biyu ko ka ce masa abin da ya sa suka dogara ga ra'ayi Ƙila hadisin bai kai musu ba sai za suka dogara da ra'ayi da ishtihadi ko kuma ya je musu amma ta hanyar da bai inganta ba ba shi kenan ba to amma kai kuma da hadisin ya zo maka ta hanyar da ya inganta ko kuma hadisin ya zo maka ka gan shi su bai je musu ba me ya kamata ka yi sai ka dauki hadisi kamar ra'ayi sai ka dauki hadisi kamar ra'ayi domin mun sha bayani cewa wadda ta imamu malik lokacin da aka rubuta ta imamul buhari ma ba a yi shi ba balle muslim balle turmizi balle abu dauda balle imamu ahmad duk ba su nan shi imamu malik abin da ya rubuta a littafinsa shine hadisan da ya haddace wajen malamansa ya rike su iya kada ya saka wanda bai haddace ba bai san su ba bai san su ba bai san su ba kuma suna nan dubbai to me zaka ce da kai yau duk wani littafin hadisi an rubuta shi in kana so a kwamfuta ma akwai a intanet ma akwai me zaka ce eh ba za mu ce kafi ba imamu malik ilimi ba amma sai mu ce akwai hadisan da ka sani suka zo maka ba su je ma imamu malik ba tunda lokacin babu wadannan littafai sai sa haruna rashid lokacin da ya kokarin ya ɗora mutane akan muwadda ta imamu malik cin kar aiki da komai a garuruwansa gwamnoninsa sai muwadda imamu malik ce a'a ban yadda ba yace dalili lokacin da maza Allah ya rasu ya bar duniya sa ɗaruruka sun bar Madina sun tafi da'awa sun tafi jihadi kowa ya tafi da kaya kaya niki niki akan sa na hadisai wani ya tafi da hadisan da wani bai tafi da shi ba akwai hadisi ɗaya da wani sahabi da ya tashi neman sa sai da tafi Masar tun daga Madina sai da tafi Madina ya samo shi domin duk sabon da suka sani babu su shi kadai ne ya zane tafi wurinsa ya je karɓo shi kuma ya dawo to me kake ce da haka ya ce sabai sun bazu wasu sun tafi iraki wasu sun tafi sham wasu sun tafi taif wasu sun tafi an basu bilal ina ya tafi sham har lokacin da ya zo yake kiran sallah a madina sai aka fashe da kuka sai ya tuna musu manzon Allah domin lokacin da manzon Allah ya rasu yace ce shi ba da iya zama ya bi wani bayan sallah ba ya bi wani ya bi wani sallah ba manzon Allah ba zai samu nutsuwa ba zai ta kuka sai ya tafi sham abubakar ya yi bilal ya kira masa sallah kamar da ya kira wa manzala lokacin abubakar yana kaliba bilal ya ce ina ya tafi sham abunsa ya je ya yi shekaru da ya dawo da ya kwara kiran sallah madina kawai sai aka dinga bazo ana fashewa da kuka sai yana tuna musu manzon Allah to irinsu da yawa sun fita sun tafi da hadisai kuma da yawa wani ya wani wani lokacin da manzo Allah ya faɗa baya nan an faɗi na wannan ya ji lokacin da aka faɗa wannan baya nan kowa tafi da nasa imamu male ce kowa tafi da kayan hadisai to in ka ce a tsaya kan waɗana sauran hadisan da masabai suka da ci zo kai wa mutane ba duk a ce a daina aiki da su ya ce ni ba zan iya ɗaukan wannan nauyi ba a bar mutane su yi aiki da abin da ya je musu na sunnan manzon Allah haka imam malik sai wanke kansa ya ce idza sahal hadisu fa huwa mashabi Oh. in hadisi ya inganta ko na san shi ko ban san shi ba ko ina da rai ko ban da rai shine masabata to kaga dole ka zai ma malika uzuri to amma yanzu wanda yake takalidanci da shi ga hadisi karare ce ba dai aiki da shi ba dan Imam Malik ko bai san shi ba yana da uzuri oh. yanzu hadisin sita shawwal gashi na cikin musulmi musulmi Imam Malik ce bai san da shi ba hadisin da maza Allah ya ce in mutum ya azumin watan Ramadana ya zo ya guda shi da bayansa kamar ya yi azumin nawa shekara guda imam malik bai san da shi ba yace kar a yi saboda a lokacin ne bai karanta shi ba ba ya cikin hadisan da ya karanta ya haddace to sai a to kai kuma fa yau gashi na a musulun an haifi musulun har yayi littafi ba imam malik ga littafi nan ya watsu ka san shi sai yaya sai ka ki aiki da shi ka ce a ah, saboda imam malik bai aiki da shi shi imam malik nan tashin kiyama yana da uzuri amma kai baka da uzuri me uzurinsa bai san da shi ba bai je masa ba to kai kuma ba wa ma kunna mu'azzibina Allah ya ce ba mu azaba wa wani wa wani mutum ko wasu mutane sai kira ya je musu to imamu malam hadisin bai je masa to kai ya je masa ya je maka ka ji kuma saboda ta'assubanci ka ki aiki da shi to ya rakai aka ranar tashin kiyama za ku yi baran baran da imamu malik yawwa imamu malik yana da usuri wasu da akwai uzurin da za ba shi da yawa yawa amma kai baka da uzuri ya zo maka an gaya maka an karantar da kai ka ki karba yawa ka makare da imamu malik yawa yanzu dauki hadisin da yake cikin muwaɗa na imamu malik kana nasu yi umaruna eh, an yada ar-rajulu yadahu al na. ala al sura. fi salati imamu malik ya ruwaito yana cikin muwadda imamu buhari ma ya ruwaito shi cewa an umarci mutane a cikin sallah su ɗora hannun dama kan hagu waye mai umarnin duk abin da aka ce ana umarni to ko dai Allah ko dai manzo Allah don ba wani mai umarni sai su to amma me yasa imamu malik a wata ruwaya ya zabi sake hannu amma ka duba annusura littafi ne na malikiya shi ma malik abin da ya zaba ɗora hannun dama kan hagu amma akwai ruwaya da yake cewa sai dai a nafila har ma ya karhanta ruwaya ce ta wa ibn qasim ba misri shi ya ruwaito wannan amma duk ashabu malik sauran irin su ashab su ibn wahabi sun sun ruwaito ce imam malik abin da ya zaba wayyum na halal yusra shine kuma yake da dalili a kai to kaga dan kai kana da adalci sai ka ɗauki ra'ayin da aka ruwaito na wajen imam malik wanda yake da dalili wancan da babu dalilin sai ka bari tun daga hadisi to amma yanzu ma ka tambaye ka me yasa to imam malik me yasa ga hadisin ya ruwaito me yasa ya ɗauki ra'ayin cewa a ɗaya ɓangaren fa cewa ba a wadu a farilla sai dai a nafila me yasa haka me za ka ce me yasa kuma yana littafin muwaɗa kuma bai ce mai rauni ne ba hadisin balle a ce ya kawo shi ne lil ba don ya nuna wa mutane ya san hadisin amma mai rauni ne bai ce mai rauni ba ne me wannan me anan me wannan mun fita da ka bai Imam Malik in ka ce ya kawo shi ne da eh ana ɗora hannun dama akan hagu amma ya kawo shi ne don ya nuna cewa an yi abrogated ɗinsa an yi nasko ɗinsa an shafe shi ba aiki da shi to sai mu ce maka to in an samu nasik sai a samu mansuk wane ne nasik ɗin in wannan ya kawo shi ne don ya nuna an shafe shi to wane ne shafe shi muna eh muna ce muna bin ka bashi ka wanda ya shafe shi domin a ka'ida ta usulu in an samu wanda aka shafe dole a samu mai shafewan tunda ka ce an shafe shi to wane ne shafe shi ka kawo yawwa sai ka kawo yawwa amma yanzu ka dubi hadisin da yake cewa innamal ma'u minal ma ko ba ka bane sai ga wani hadisi yana cewa izal taqal khitanani faqad wajaba al ghusl cewa ruwa daga ruwa yake kaga yana nuna wannan an yi saduwa ba sai ko ba eh, sai an yi zali tukunna me ayi wankan janaba ta ga kuma wani hadisi ya zo cewa inda al'aura biyu sun haɗu dole a yi wanka kaga an samu nasikh an samu mansukh wanne ne nasikh wanne ne nasikh idan ta dalkita nani wanne ne mansukh innama al-ma'u min al-ma'u to sai mu ce to wannan ma kanan nasu umaruna idan mun ce ainihin ku ne to wanne ne nasikh eh muna jiran ka kawo mana kai dan malikiya kawo mana wanne ne nasikh wanne ne shafe shi mutane su ji tsoron Allah da mutane su ji tsoron Allah dalilin da yasa na kawo wannan matsala akwai wani da muka tattauna da shi ne shi gaba ɗaya kawai yana tafiya cewa makaruhi ne ma ai wadda yumna alal yusra fi salati makaruhi ne yana inkari yace sai dai anafila anafilan ma sai in tsaye eh, mutum yayi dogon tsayuwa nace yanzu amma kuma a lafazin hadisin babu haka hadisin bai nuna sai anafila ba sai ce min waito ni ina ne na samu a farilla nake nace a hadisin in ba ka san ka'idar usulu don an ce fis salati ana umurtan mutane su ɗora hannun dama kan hagu cikin sallah sallah ɗin an kawata da marifa ta nuna menene lafzi ne amun ami ne amun ne janar ne in kai kace banda wannan sallah banda wannan sallah kai ne mai kawo dalili ni a gurgurun tunda an ce fis salati a sallan janaza ta shiga sallan roƙon ruwa ya shiga farilla ya shiga nafila ya shiga sallan idi ya shiga in kai kace ban da wannan to kai ne fa antal mutalibu bidal kai da kawo dalili a kaida ta usulu annabi yajibu alaihi dalil yanzu kai ne kace ga wata sallah ban da wannan to kawo dalilin ban wannan tunda an ce fi salati kalma din nan ta sallah amun ne komai ya shiga in kace domin a kaida an lafazi ya zo general in kana so ka kebace ka samo dalili dalilin kuma hadisin da ya ce banda kaza banda kaza to hadisin bai ce banda kaza ba to in bai ce bai ce banda kaza banda kaza ba a kaida ta usulu al'amu yabqa ala umumihi hatta ya'ti ma yakhussuhu wannan kaida ce ta usulu kowa ya da ita imam mali ya da ita al'amu yabqa ala umumihi hatta ya'ti ma yakhassisuhu in abu amun yazo to yana nan a amun ɗinsa ba zai bar amun ɗin sai an samu wani dalili da ya zo ce banda kaza banda kaza banda kaza a yanzu dubi Allah ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu ci gaba hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi min ghairillah yawwa فلا إثم عليه أوى إن الله غفور Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahamul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah Allah ce an haranta muku cin mushe mushe ɗin nan amun ne ko ba amun bane kada in ka lafazin mushe din na kaida ta usulu amun ne ko mushe ya shiga to amma an samu mukhassis an samu wanda ya keɓe ni wa ya keɓe manzon Allah ya ce uhillat lana maitata ne an halatta mana mushe biyu da wanne da wanne aljarad wal hut da kifi da fara amma inda ba samu wannan hadisi ba da kifi da fara su ma sun zama haramu a gurgurda wannan lafazi din ga asalin wanda kake neman wannan ma ya ya wannan ma yi wannan ma mala ya yi wa damu din in aka ce damu kowane jini ya shiga damul masuhuhi ne damin yanka ne hatta jini da ake samu a jikin dabba in an yanka ta ke fede ya shiga amma me keɓance ta manzon Allah a wannan hadisin da yake cewa uhillat lana maita ta ne ce waddama ne da jini guda biyu wani jini guda biyu attihal wal kabit sai ba jini ne ko ba jini bane hanta jini ne ko ba jini bane kaga an fitar da su daga cikin wancan jinin waye fitar to kaga an samu mukhassis daga wancan amu din ko ba haka bane to anan ma tunda an ce fi salati an umarci mutane su dada su ɗora hannunsu na dama akan hagun cikin sallah to lafazi ne amun in ka ce banda sallan farilla to yanzu muna bin ka dalili ya kawo mana mukassis din ka kawo mana dalili ko a qur'ani ko a hadisi don manzo Allah yana zama mukassis hadisi yana zama mukassis aya ma tana zama mukassasa to yanzu muna bin ka bashi kai dan malikiya ka kawo mana ko da ke shi malami ya ce bai san kaidan usulu ba ta kuma kasan kaidan usulu ta ai kai ba malami bane a ah, kai ba za ka zama malami ba don yi imam malami shi ma kan kaidan usulu ya ya dora masaban sa kaidan usulu na sha biya ne 2 plus 2 ne nawa 4 ba wani ne zai ce maka 5 ko ce maka 6 ko ce maka 1 ko ce maka 2 kaida ce ama isai formula to kace baka sani ba to ya kenan kuma kai malami ne <laughs> malami <laughs> Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka mu je don haka nan istisqa'i mu a addininmu a sunnanmu ta manzon Allah in an rasa ruwa za a fita wajen gari a je a yi hudu ba a yi sallah raka'a biyu a juya riga a roƙi Allah a dawo haka ake an gane wannan ba ruwanmu da ra'ayin imam abu halifa da ya ce ba a sallah ba a fitan gari wannan ra'ayinsa ne mun bar masa ba a aiko mana shi ba ko aiko mana shi a mu wanda aka aiko mana waye fala nas'alanna alladhina yawa wa ma kunna Yawwa. to kun ji wanda za a tambaye mu Allah ya ce za mu tambayi waɗanda muka aika musu manzanni za mu tambayi manzanni waye wanda aka aika musu mu su ko manzanni ba da aka aiko mana da a tambaye su sun isar ko bai sa da manzanni za a tambaya a cikin kabari ma wa za a tambaye mu ma za ta kulu li hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum kaga an muka badda bami me za ka ce game da mutumin da aka aika muku ɗan mumini sai ce menene ashhadu anna muhammadan rasulullah ko ashhadu annahu nabiyullah an gane wannan in mu'mini sai ce ya tabbatar annabi muhammad manzon Allah ne shine manzon sa in munafiki ne ba la adri ha ha ha ha la sai duka sai duka Allah ya tsare mu wa in tuti'uhu waye wannan wanda aka ce ba sharadi ba kuma aka ce in kuka bi shi kun shirye waye imamu abu hanifa ne imamu Shafi ne imamu malik ne imamu lauzayi ne ibnu taymiya ne ibnu qayyim ne a'a manzon Allah ne yawwa نعم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Allah ya ce wa da kuka yi imani ku bi Allah ku bi manzo Allah ku bi shugabanni daga cikin ku to wajen bin shugabannin nan sai Allah ya ce to fa in tanaza'atum in kuka yi ja in ja malamai kenan suka ce kaza kuka ce kaza ana neman dalili to farudduhu ila Allah a koma zuwa ga Qur'ani wa ila Rasul a mai zuwa ga sunnan manzon Allah kaga bin shugabanni an kawo sharaɗi saboda an san za a samu ja'in ja kenan ya nuna ba abin mutum sai bisa hujja da dalili an gane wannan ba abin mutum bisa haka kawai don shi bujimin malami ne <laughs> yeah. <laughs> insha Allah muka bara mu kasance haka ba hmm. Allahumma la taj'alna fihim Allah ya ce ya wanda kuka imani ku bi Allah ku bi manzansa kuma ku bi abin da ake kiran ku zuwa ga kar ku juya baya kar ku zama kaman waɗanda sun ji amma ba sa ji an sun ji a makon ba su ji ba sun ki aiki da abin da aka gaya mu saboda bai dace da ra'ayinsu ba bai dace da ɗariƙansu ba bai dace da masabansu ba da aka suka kifi Allah ya sauwaka Allah ya sa mu zama atba'ud dalili masu bin dalili an gane ba atba'ur ra'ayi ba ka san akwai atba'ur ra'ayi akwai atba'ud dalil akwai masu bin dalili akwai masu bin menene ra'ayi يوا يوا الذين يوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يوا أولئك الذين هداهم الله يوا وأولئك هم Allahumma ja'alna minhum awa Allah ce fa bashir ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una humul albab ulaika hum albab Allah ya ce ka yau bayina na kwarai albishir waɗanda kansa suka saurari magana daga wurin kowa amma fa yattabi'una asana suka zabi mai dalili su bi Allah ce waɗannan su ne shiryayyu kuma su ne masu hankali kenan ya nuna wadda yake bin magana wani babu dalili mahaukaci ne mahaukaci ne don Allah ce ulaika hum ulul albab a mafhumul mukhalaba kaga wadda yake bin wani ba bisa dalili ba me kenan mahaukaci ne akasin haka kenan tunda an ce waɗannan su ne masu hankali to wanda ba waɗannan ba fa mahaukata ne to Allah kar karka samu cikin mahaukatan ka samu cikin masu hankalin da mu iya sauraron kowa in shaidan ne ma da dai fito da kafansa biyu ya zo nan ya yi hudu ba da mu saurare shi amma sai dai mu ce malam shaidan in ka gama muna da tambaya ina ka samo abun da ka faɗa a qur'ani ko a hadisi in yace daga ra'ayinsa ne mu ce to shaidan je kada abunka mu ma muna da namu ra'ayin ba a bautar da mu da bin ra'ayin wani ba ba a bautar da mu da bin ra'ayin wani ba yawwa Allah ya mu gane Allah ya mu gane Allah ya ce kada alima kullu unasin masharabahum dukkan waɗannan haulan gida kowa ya san wurin shan ruwansa ba wani sai ya je na wani an yi turereriya ba kowa ya sani yawuwa. Allah ya ce kulu wa shirabu, ku ci ku sha min rizikin daga arzikin Allah je mun yi bayanin cewa duk wani arziki da ka gani na Allah ne in ya shi bai da rabo a ciki ruwa Allah ke saukarwa tsiro Allah ke tsirar da shi iskan da muke shaka ta Allah ne Ranar da muke gani muke shanya ta Allah ce ba wani mai rabo a ciki to daga lace kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin Allah wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku yadda kuna tafiya a ban ƙasa da barna barna din nan kowace iri ce ta shiga zina ne sata ne fashi ne ƙarya ne nayin ne almundana ne luwaɗi ne maɗigo ne duk wani abun da Allah ya hana sunansa barna to an hana musulmi yi an fahimci wannan? طيب ci gaba وإذ قلتم يا فادعوا

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يوه ayan da malam ya karanta ta farko kafin wannan muka yi bayanin ta yanzu wa zai saska Musa to gabanin ta akwai aya da take bi mata inda Allah ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum eh fa anzalna ala allazina zalamu rijsan minas samai bima kanu yafsikun to ranan nace zan yi bayanin maganan fisku da rarrabuwansa to amma ban samu ban samu nayi ba to amma yanzu a gurgujin insha Allah zan yi mu koma kan ayan mu alfisiku nau'ani kamar yadda annifaku nau'ani kamar yadda azulmu nau'ani kamar yadda albid'atu nau'ani an gane cewa fasikanci ya kashi kashi biyu akwai fiskun akbar mukhrijun min almilla akwai fasikanci babba wanda yana fitar da mutum daga musulunci ya mai da shi kafiri akwai kuma fiskun asgar wanda la khuruji min al-milla baya fitar da mutum daga musulunci ya kai shi kafiri to wanne ne fiskun akbar wanne ne fasikanci babba fasikanci babba shine fiskul itiqadi fiskul itiqadi fiskul itiqadi kuma akwai itiqadin shirki akwai itiqadin kufri akwai itiqadin nifaqi ya dangana da wanne ne duk waɗannan kafurci ne shine fasikanci na aƙida akwai fasikanci na aƙida na shirka akwai fasikanci na aƙida na kafurci akwai fasikanci na aƙida na munafurci fasikanci na aƙida na kafurci karara kamar mutum ya ce ƙur'anin nan da yake gabanmu akwai taharifi a cikinsa ba daidai yake ba an yi ƙari ko an yi rage ya zanto na ƙidarsa ta wannan zai kai shi ga kafurci sannan kafurci na ƙida ne siffofin Allah mutum ya kore su ya ce bai yarda da su ba irin kamar su alyadu irin su alwajihu irin su al'ainu an gane wannan irin su almaji'u an gane wannan to duk wanda kan kai ga kafirci fasikanci na itikadi shine mutum ya nema ma Allah abokin tarayya ko cikin mutane ko cikin aljanu ko cikin annabawa ko cikin wani da cikin halittarsa in ya nema ma Allah wannan abokin tarayya ya zama fasiki domin da Allah yake cewa fa amma alladhina fasaqu fa ma'awahumun nar eh aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar allati kuntum bihi tukazzibun bihi dai dan dai koma zuwa ga azab din ne bihi tukazzibun Allah ya ce fa amman ladina amma waɗanda suka zama fasikai fa ma'awahum annar makoman su kane makoman su menene wuta an gane kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin suka yi yunkurin su fita daga wutan o idu fiha sai a mai da su ciki sai mala'iku su ce musu zuku azaban narin lazi kuntum bihi tukazzu ku dandani azaban wutan da kuke karyata a duniya wannan da aka ce allazina fasaqu wannan fasikanci kenan kafurci tun daga gabar kuma za ka ce makomansu ina wuta kuma da ƙarshe aka ce allazi kuntum bihi tukazzibun kaga kare ta menene kafurci ne to wannan irin wannan fasikanci fasikanci ne na kafurci yakan mai da mutum zuwa ga kafiri ko ya zama munafiki ko ya zama shirki gwargwadon irin wanda yi sai fasikanci kashi na biyu shine shi saban Allah ne ka zalunci wani ko kai ƙarya ko kai zina ko ka shagiya ko kai sata duk wannan kowane da su fasikanci ne amma baya sa mai yin sa ya zama kafiri domin da Allah yake cewa kaka tashi ne domin da Allah yake to da mara karanta mana wannan ayan ne inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala alama fa'altum nadimin wa alamu anna fikum rasulullah la yuti'ukum min al-amri la yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anattum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكبر والفسوق والإسيان أولئك هم Allah ya ce ya kone ku imani idan fasiki ya muku da labari ku nemi bayani don kai ku je ku auka waɗansu mutane da rashin sani da rashin bincike daga baya abin nan dalilin da kuka auka musu ya tabbata ba haka ba ku zo kuna nadama wannan wani irin fasikanci ne wani fasikanci ne na asgar fiskon asgar mutum ya yi karya higina ya zama kafiri ƙarya wa Allah da manzonsa ne yakan zama kafurci, amma dan kai ƙarya ma Idris ko kai wani bare da kai fasikanci bare to na kafurci ba an fahimci wannan haka nan al fisku naw'ani fisqun yukhrij min al-milla wa huwa fisqul i'tiqadi sai kuma fiskul asgar ina kice masa fiskul amali fiskul amali la yukhrij min al-milla shi bai da bai mai da mutum ya zama kafiri amma sabo ne don ƙarya laifi ne sata laifi ne shan giya laifi ne zina laifi ne duk waɗannan laifuka ne fasikanci ne amma me yin su ba a ce masa kafiri ƙida ta alis suna sai dai ƙida ta khawarij amma ƙida ta khawarij kan duk wanda ya daida cin wannan kafiri ne sai za da wuya ka samu dan khawarij yayi ƙarya don su a wurin su ƙarya kafirci ne kowane iri ne Allah ya sauwaka eh, kusan wannan aya ɗaya da muka karanta ga mai karanta mu tambayoyi ya zo a akan ta mu dakata insha Allah gobe za mu tashi wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid insha Allah kansa za mu tashi malam zai saki karanta malam karanta mana tambayoyi Assalamu alaikum tambaya eh, na sai shin ne bodo ruwa wannan cikin kamar haka wannan wasu zai da kuma ban gane tambaya maka me yake cewa tambaya eh ah, duk abin da yake rayuwa a ruwa wadda in ya fita daga cikin ruwan zai mutu to cinsa halal ne ko da maciji ne in an tabbatar in ya fita daga wannan ruwan zai mutu cinsa halal ne amma wanda in ya fita ba zai mutu ba shi ake ce masa barruma'i zai iya rayuwa kan tudu zai iya rayuwa kaman kwado mutum ba zai ci shi ba kaman kunkuru ba lalle sai a ruwa dai rayu ba amma kada an yabar ruwa mutuwa zai yi kifin yabar ruwa zai mutu dore nan ta ruwa za ta mutu karen ruwan yabar ruwa zai mutu da eh, giwar ruwan duk abin da in yabar ruwa zai mutu to cin sa halal ne amma wanda zai iya rayuwa akan tudu ya rayuwa akan na cikin ruwa wannan ba a cinsa an gane wannan so maciji kuna gani akwai ban rumaye wanda zai iya rayuwa akan wanda a ruwa yake aka haife shi wanda ya fito kan tudu zai mutu don wannan ɗaya eh, daga wani kifi kamar ma maciji yake ta irin wannan za a ce wannan za a ce za a ce eh, a dagance dai duwa mun da ke rayuwa a ruwa halal ne a shari'a mu ya halal ne a ci shi ba matsala kai ko aladan ruwa ko karan ruwa ko dorinan ruwa duk wannan halal ne na'am <laughs> ta ji wata almara kun gane tambaya wayar tambaya yake yi wayar tambaya yake yi wai wai wai wai wai wai wai shan taba eh, yana karya azumi <laughs> wani mun dariya ne wai wani wani wani fasso ne yana amsa tambayoyi sai aka masa tambaya sai kirkire da dariya aka ce masa shin Yesu ko zai shiga aljanna sai dare shi ah, mutum da gidan uban shi <laughs> abubuwa ya bashi shi dariya wani ma shiga aljanna balle shi to yanzu ta ba wadda shanta kowa ya san haramun ne saboda tana cutarwa don tana cikin kaba'is tana cutarwa haramun ne kuma har kana tambaya cewa wai tana kare azumi Ah, da ma tambaya kai cewa me hukuncin bude baki da taba daga mutum ya sha kama busa hayaki a bude baki ana son tayyib ne 'ya'yan itace ya gamata ka sha gama azumi ka cira kai bude baki da taba ba yawa amma da rana kan kasha taba azumin ka ya karye gaskiya ba daidai bane haramun ne shan taba Allah ya sauka na. Mhm. Eh. idan mutum ya tabbatar ya san kayan sata ne to haramun ne ya saya domin ta'awun ne alal ismi wal udwan taimaka ma barna ne domin sau da barawo inda dai saci abin ya san ba dai samu mai saya ba da yawa wata satan ba da yi ta ba wata ba da yi ta ba da kan nan mai sayan ka sata ma na ce shine barawon zaune yawowa barawon zaune bai halatta mutum ya san wannan kayan sata ne ya saya ba awa bai halatta ba sai sa eh, nake nasiya wa masu kayan bola jari idan mutum ya kawo muku kaya ku rika bincike musamman yanzu din nan wallahi kananan sace-sace sun yawa musamman wajen yara saboda komai suka dauka suka kai ana saya eh ga dan karfin ka ana ajiyewa ga lala karfe kawai sai ka nema ka rasa dan wani abun ka ga eh, ka nema ka rasa dan wani tsohon kwanan ka eh, ka nema ka rasa dan wani tsohon abin ka nema ka rasa saboda yanzu wani irin bola jarin da ake ɗai ba mota ake kawo lagos komi sai ake dai karfe ne to kuma wani lokacin gaskiya yaran sata suke ba bola suke samu ba na wani da aka kurka bincike gaskiya da kamata duk abin da yaro ya kawo maka ka ce da aka saya ba jiya jiya na muna zaune aka ce wani eh, ya je ya yaye mu wani kwano na a bakin hanya nan na kusa da yan sanda din nan yara guda biyu Ba ga irin waɗannan kuma ɗauka za su je su je su saya bai kamata gaskiya yanzu masu irin wannan sana'a komai suna saya wajen yara ba gaskiya suna sace-sace yawa amma abin da aka yarba da amfani an sun samu a bola sun dauka wannan babu laifi amma abin da wajen kayan mutum bayarwa ya yi ba in sun gaba a kallon su eh, su dauka wannan gaskiya ba daidai ba ne eh, masu saya su ji tsoron Allah na'am. wani wani akwai irin tsarin shugabancin da ke cikin shi a kungiyoyi na yanzu kuma a cikin gawar wani wata da ta karansa da wani da masu wani a'a ka ai ina jin ranar juma'a kamar an yi tambaya makamanci wannan ko muka ce shugaba da aka sani wadda kowa yake masa biyayya shine khalifa shine ma malala ce wadda ya mutu babu bai'a tare shi na wani shugaba ya yi mutuwa irin mutuwan jahiliya domin a zamanin jahiliya ba shugaba sai shugaban kungiyoyi shugaban kabiloli kowace kabila da shugabanta kowace kungiya da shugabanta haka ake gurub gurub gurub amma da musulunci ya zo sai ya haɗa ma ƙarƙashin manzon Allah shine shugabanmu bayan manzon Allah ya bar duniya sai aka haɗa ma ƙarƙashin Abubakar bayan Abubakar ya bar duniya sai aka haɗa ma ƙarƙashin Umar bayan Umar ya duniya aka hada ma karkashin Usmanu bayan Usmanu karkashin Aliyu abin haka ya dinga tafiya har lokacin da aka zo na karshe aka zanta ko bamu da khalifa bamu da shugaba sai dai sarakuna sarakunan ma wasu ya eh, a ce menene eh, traditional rulers sarakunan gargajiya maimakon sarakunan musulunci to irin wannan eh, kamar shugaban kungiyoyi da yake ma magana waɗannan ba shugabanni bane shugaba ne na kungiya shi kansa akwai wani sama da shi ko gane bane ko in baka misali yau da gwamna zai kira shugaban kungiya a guje zai tafi shugaban kungiya ya sai kira gwamna yau da shugaban kasa zai kira shugaban kungiya a guje zai tafi shugaban kungiya zai sai ya sai kira shugaban kasa kaga ba dai ba to amma a da lokacin da yake da ake da khalifa ba ma a kasar ba a wata kasa ma in khalifa ya kira shi ba zama dole ya tafi to wannan shine shugaban da ake magana a kansa shine huzaiba yake tambayar mazala yake cewa idan lokaci rayuwar mu ta kai babu shugaba guda ɗaya na jama'an musulmi da dambi sai kungiyoyi ya zan yi manzala ce masa to da ka bi shugabanni waɗannan kungiyoyi gara ka je ka zauna gindin bishiya kai kaɗai kana bauta ma Allah har mutuwa ta zo ta same ka kai ka duba sai muslim akwai hadisin yana ciki so yanzu bamu da khalifa amma kaga kirista bangaren roman catholic suna da khalifa shine papa roma yana ba su umarni su bi yana hana su su bi sai sa duk wani shugaba na kasashen turawan nan kwanan nan ba Trump ya je wurinsa ba Obama ba ya je ba to duk suna zuwa amma mu ba mu da khalifa masu suna da khalifarsu zai ce ayi ayi lokacin da aka yaki na crusade ma da karkashin wa aka yi karkashin ba Roma aka yaki kasashen musulunci da karkashin su aka yi amma mu yanzu ba mu da shugaba guda shine musiban da muke ciki wannan kungiya ta IS da ta bulla a Iraki suka sanya Abubakar Bagadadi a matsayin khalifa wasu suna kokarin su farfado da tsarin musulunci tsarin kalifanci a samu shugaba wanda zai ci ayi ayi a bari a bari ya zama ulul amr minkum din kenan to amma sai aka samu matsala su kuma me matsalan da aka samu wasu abubuwan da ake danganawa zuwa gare su Allahu alamu suna aikata su ba su aikata su wa ma shahidna illa bima alimna mu sai abinda muka ji a labarai kawai shin suna aikata ko ba su aikata in suna aikatawa to wasu abubuwan da suke aikatawa ya saba ma tsarin musulunci kashe mutane ba su ji ba ba su gani ba ko mata ko yara in suna haka Ka wannan ba za a ce kalibanci bane in kuma sharri ake musu to wannan Allahu alamu ba mu sani ba amma dai mu mun tabbatar da cewa farfado da kalibanci na musulunci abu ne wanda musulmai sun dade suna nema shekaru aru aru babu shi a mu magana guda domin kuna da shugaba mai magana guda da ku yi karfi za a ji tsoron ku za a ji tsoron taba ku amma in kuna wargaje kuna daidaice to shikenan sai a rika muku ɗauki daidai a ɗauki iraki gobe a ɗauki siriya gobe a ɗauki libya gobe a ɗauki afghanistan gobe a ɗauki cecenia gobe a ɗauki ainihin kashmir haka za ake a mana. saboda ba shugaba guda da dai kira zuwa ga musulmai a haɗu a yaƙi wanda ya taɓa mutu babu shi kuma da mana makirci ne ne guda da suka yi mana suka da cin hanci da bribe da komai suka kashe tsarin khalifanci sai aka bar mu da shugabannin kungiyoyi shugabannin kungiyoyi ma ya zama kullu hizbin bima ladayhin farihun kowace kungiya tana alfahari da shugabanta ne in ba shugabanta ya bata umarni ba ba za ta bi ba ba ta ma sauraron kowa sai sa yula ta zo tukuna ake aiki da shi to kaga irin waɗannan wannan matsala musulmai suna cikin matsala yanzu sarkin saudiya yanzu sarki ne na saudiya ba zai umarci musulmin najeriya ku yi kaza ko ku bar kaza ba kai na kusa da su ma ta irin su kuwait su bahareni wanda suke da boundary guda bai sai umarni ba kowa sarkin ƙasarsa ne amma da zamanin tsarin musulunci khalifa shine musulmin duk duniya duk inda musulmi yake ko a afirka yake ko asia yake ko ina yake yana karkashin khalifa za a ce masa yi yayi ya bari ya bari amma yanzu bamu da shi sai za muke wargaje al'amarin musulmi yawa wargaje ke a duniya ba su da tsari ba su da tsari Allah ya sauwaka lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe Allah ya kai